yanzu a titi in ka je titi za ka tarar da jami'an kama ka suna baya haka ne kuma ku faɗi ba ana titin din mota in kai wasa ma baka tashi kanka da kyau ba sai su fitar da kai su ce kai ma ɗan baya ne sai da kai an yi ta kama mutane da mai gaskiya da mara gaskiya amma akwai wani manyan dilolin da suke odar bayan daga waje zuwa ciki an san su su ba a zuwa saboda suna da abin da za su bayar wannan zalunci ne wa maciji in baka kashe shi ba da sauran sai ka kame su in ka kame can wasu ma za su zo su ci gaba da shan kwaya da ana masu tsaye da kwaya tsaye da kwaya ɗin da ya fi muhimmanci muna fatan masu hankali su gane